Gidauniyar samar da zaman lafiya haɗin kai da inganta rayuwar matasa ta Manjo Hamza Almustapha tare da haɗin gwiwan gidauniyar Samuel pukat ta yaye ɗalibai fiye da dubu uku da aka koya wa sana'o'i daban-daban don inganta rayuwarsu da dogaro da kai. Ɗaliban da aka yaye a gidauniyar ST pukat da ke garin Mangwa nan jihar Filato sun hada da mata da yara marayu da maza matasa da magidanta waɗanda aka koya musu sana'o'i kamar yin sabulu man shafawa hada abincin kaji tukin mota da dai sauransu kamar yadda wasu ɗaliban suka shaida mun. Saratu Usman gaskiya an koya mana sana'o'i kala kala kuma mun samu ci gaba sosai kamar su sabulu omo shamfo smalls Eh, yogurt abincin kaji da yawan mu kowa na zaune ba abin yi ba sana'an yi so gashi yanzu kowa kokari ya samu wannan ilimin yana abin kanshi da yawa wasu sun riga sun ci gaba suna yi sunana Monda Ali ni makaho ne an koya mani yadda zan gyara sabulu akwai chemicals an koya mana wanda za mu jika su a ruwa sai bayan 24 hours kamun mu yi amfani da shi To da yake kana da laluran gani ta yaya za ka san ma'aunin da za ka yi amfani da shi? Muna lallaba abu kamar yadda kina gani. Na ɗauka kamar gongomi zan yi amfani da gongomin ne in auna. Akwai wanda zan auna shi rabi, akwai wanda zan auna ya cika sai mu haɗa shi a cikin wuri ɗaya. Ni mai iyali ne, na haɗa shi da ita mataimakiya zan kira ta ta zo mu haɗa hannu mu gyara sabulun sai ta kai a siya in an siya wannan kuɗin zai taimake mu ba kaɗan ba za mu biya kuɗin makarantar yara za mu kuma yi cefene da shi da dai sauransu. Wasu ɗalibai kenan da suka koyi sana'o'i don dogaro da kansu. Shugaban cibiyar ta ST Pukat, Mr. Samuel Tuta Pukat ya ce, ganin matsalolin da suka addabi arewacin Najeriya na karuwar marayu da rashin aikin yi tsakanin matasa ya sa shi dukufa wajen tallafa wa mabukata. Makarantar nan na marayu ne. Da na da biya masa kudin makaranta daga mutum ɗaya har su sun kai kusa ɗari. ga kuma suna ta karuwa. Muna da yara yanzu daga Borno wanda sun zo marayu. wanda an sun rasa iyayensu yara daga wurare daban-daban suna na wurin mun koyar ma mutane daban-daban waje dubu uku da dare daya gai muna son kafin yara nan su gama har su kai waje eh, su gama secondary school plan namu su zoma su mu samu university mu in wanda mu mun iyayi yi kenan muna roka gwamnati ta zo ta taimaka Da yake kaddamar da cibiyar a garin Mangu, Manjo Hamza Al-Mustapha ya ce lokaci ya yi da gwamnati da masu hannu da shuni za su taimaka wajen inganta rayuwar al'ummar da ke kewaye da su. Idan lokacin da wanda ke da akwai ya rike tsakanin shi da iyalinsa bai san nauyin da ke kewaye da shi ba da makwabtansa ba bai san nauyin da yake da shi a mutane wayanda suke ba su da yadda za su yi ba hatsari ne wannan ko wannan abin da ya addabi arewa maso gabar ta najeriya duk daga haka ya soma wanda suke da haƙi ba sa saukar da haƙinsu yadda ya kamata to fatanmu shine a gyara a kuma dawo kan turba ta gari yadda kowa zai san shi ma ɗa ne ɗan najeriya da allah ya halicce shi manjo hamza almustapha kenan zainab babaji muryar amurka daga mangu a jihar plateau najeriya